azigoyo fajite kaye kabar haikal na sunna sinnoyo cinete ngano atilasiyo katontonu na sunna banoyo kan haikayo mba ba ka kwai hunu kan nan ta curodi na bar haikan gun haji ta tabu zankan su kurigar ha munuyonga to da ya a kuna iri bar haika iri na eh, tafe ka bar harboro yongo yo faka hurumidi ŋano tuŋu ka abaran hau tuŋu kware ganna boŋo ɗo kam men ma a hinkante faka to de ya za n na to ka ba batume jina n su bar haika ngun kam me gumo ka batume de ya n kam me gumo di cere na iwo kuru nan kuna kam meno sari tungu di mo dirigoyon jinde to de n ka kwe to ka ba batume di sari non ban kam me gumo di cere ka batume to de ya odiyo sinte mwene kuna faji kargoyi mwene alamari kamme wono irki baka akwai baka batume basinka kamme gumono abaka batume weboro choro su wo karci wo te marsa umra nga ya akwai ko bara haji nga chene haji chene ya domin alhajjul akbar chere no haji beri الحج الأصغر سنغنو غنو إيجين زنكا الإمام الشافعي رحمه الله أنا ka bala استنباط رائع deya cibayo ka haji ɓeeri gono ŋa icene gono i ɓeeri ŋano haji bongo bongo icene no umra deya umra di a gonna zigoyo ŋa ŋa boŋo gonna tilasiyo zanka a gonna sunnayo deya de a bara karigoyo boŋo iri babara haikal na umra ŋa boŋo zigoyo faji zigoyo di albayon kwe ko barano guda hinza anabisaya sadi moraini ŋa tilasiyo ngoyo koy ko barazanga guda hinza kwene to de ya de irba umra ngana zigo yo chinete sinte ngano hurumiza yo ahinkante kaba tawafiyo ahinzante safan na marwa cacara kariyo de ya hurumiza yo kaba tawafiyo na safan na marwa diro alfayo umra cere zigo yo noya sari more atila siyo sinte kpara kpara chobuyo awi bar haika nan bongo baba har boro na we boro choroni mbongo hamini kuna non de bar haika zaka chene foka ba kam menze jinde sinte di zaka sadi morai eh, tilasi hinzante ngano hurumiza yo nunka baran cibanse kamma kay ka hurumiza deya manin kai ka hurumiza haji mene hurumize yo doodi umro bongo hurumi azayo dona deya hurumi guda foyono nufiyo ya da kai ko baran mani mani ana nufi haw haji mene sere na ana nufi haw umra mene umra nga mene noya to deya de baron ba ka umrate nufi zano nunka ci ban nufiza, da ya nufidi zai bara zigono den na hurumiza to ma bai fa fakansin na haji da ya nunkanci ban kai ka hurumidiza tilasi no char kwe ko bara cel na bara zigo hurumiza hurumizo no zigo nga nunkanci ban kai ka hurumiza char bara tilasi no den ka bisa nindiga kar ka hurumiza pirimunyo ya bere ka cinga tilasi ngmene tikidariyo di ngene to sadi moraini de baron na hurumidiza ka beni asorei de asemma ka kaka huro umura mene fume kammenon huro na kaaba jinjire sadi de huro mabara haika na kaaba kori cheye den tawafi ka beni maye kammu ci bakara kahin kaka eh maqami ibrahim ilde madam kaba batu me diba mani kan men makai karaka hin ka jingal dembeni mana ni katuni jibo ka kwe safan na marwa dirote safa ka kwe marwa fona ka yei kute ahinka kwe ka ka kunande ka bon wino marwa ayiye na dembeni mabisa chifo ka kwe bar haika nchobu kwari kwari awi mabar haika mbaba hariboro kwe boro choro chene fo ya nonka mbongo hamini kuna alfayo umra beni noya irpe marci bonkanoyo iri yara kawo bongotam domin fo ganna alaji au haziya mabar haika hamfani na fajiyo an gora sai gannan ganol na ba iri ma te tututututu iri ba nol ma kurpe yote mefo amma dumbura dumbura zaka ka borba hin ka na to amma haji akwai ko zeminiyono hanga hinza a ba jina hinza haji dimisinte ngano al ifrad ambara haji tikino borongo nanu fiteyo haji tiki ngano ngo nanu fiteyo sadi semma batu haji handu ajibiri ya kunta henedi makwai bara haikan na hurumiza da yadda na hurumiza zayodo sadi maru kakari kabisa kute manido sadi mbakari kabisa no mete ma mawo ce minano no ba koy kani sadi de mobo wa bisa arafa de no hunu arafa wa ka muzdalifa de no hunu muzdalifa wa barakaye kute ka ka ka ba tawafi de no na ka ba tawafi ka beni wa bar haikano koy kani mina jingari mene chiniyodi to sadi moraini abanna wa bar haika no yei kute ka ka ka ba sallama deya haji tikiteyo haji ngana dimiyo kuna fono ya adimi hinkante ngano boron mabara haika ngano nce alqiran ma haji na umra kurbai mariga ka anu visa da ya za hurmi zai do haji na umra nga anu visa no mefo haji na umra ngun kurunu visa no mefo ka haji na umra no aba ante za hurmi zai do da ya den ka anu visa zanga yani in ka gari in sin mahun hurmi kuna nsin nan mahun hurmi kuna da ya za sa fon kwai nufi di kere za hari haji makwai beni Nsun sun hunun hurmi kuna haikayo a baran hongu alajin na alaje sai kurfai ya baran hongu yon sai hari haji gbe yo ma makwai beni bal ma ma yara kaka akpiri munu ngano mba hadiyate iri okar gono fu iri kpekpe beri mana muri ngono nyongwadi borfo yo magono fu eh da ka hunul bagono fu tarisi de yariyo kar bagono ni irin bar haika inna layyate amma woka kana hajin na umran mariga mefo anufi kuna kan mefo ni nga kwe bongo aba kuri mununo aman su kere ngane layya nga ngane cheno hadiya irpe marci bon kano to amma de ya haji tikino boro kwe katani haji tikinu fino aza nga haji tikino abate chere kwe ga kwiri muniyo na kwe ko bara tilasi wo kana umuran na haji mariga kate mefo chere ga no kwiri muniyo bara tilasi to sari more haji dimi hinzante nga nche atamattu atamattu di ifan nufin na chere nga no mba kwe haji no ka kwe umura nufiza da Dede ya kwe maka makwai bar haikan na umurati kinufiza da ya na za sa yi sayono jingar na kuna non kwai awo handuka kuna lura feji de handu wano non au za de kwai ko bar haji handu di bongo jibiri sinte kuna non da ya in mm, bar haikan nufiza no ka umra ta ka beni zan ka mo sol na umra ba de de no seo de umra na bisa kaza na kaza na kaza de na umra te ka beni mabar hay kan nan hurmi yo ka ka jisi kan jine yo kan badam ko gun tura lelo ko manin nan mana yari hay ka de baran don hongu alaji se au umrata ya kwese kurfai hini kabar ka cin sai halali domin na ta ka beni to sadi de haji handu jibiri ya kunta hene ka to ma ka hunu kakwai barhaika na hurumidam haji mene sadi ka haji nga nufisa de yanna haji na umra fefe noya ama umra non jina kate sadi morei de haji nga gbei wakati ka sintiri jibiri jibiri ya kunte sadi ma haji nga nufisa kakwai haji gbei beni moka ya sincere tenoya sadi cere kunani pirimuniyo akwai ko barano tilasi alajiga irpe marci bonkano da ya riga yara ce hinkante haji dimiyo barano guda hinza dimisinte ambara haji tikinufino boron ho ka huru ka haji te safo ngano haji wakati kuna jibiri yakuntadi ko kwei hari jibiri wei nabannadi to sadi moraini akunan su pirimunu mana pirimunu yona baranga tilasi to sadi haji dimi hinkante ngano boron ma haji na umra kurunu fi marga mefo za hurmi zayudo sadin sugun hurmi di kafa sai da haji bai kai beni da za jin garke na handuno kai nufi zanga ya hau awa kai bara feji da yo handuno awu jingari beri a handu sin teori kun jibri sin teori kuna non kai nufi zanga ya hau nsin na mahun hurmi kuna hali haji bai ma kai beni muni yoma bara, ngatilasi tilasi to sari moraini haji dimi hinzante ngano boron ma umrate jina ba sa fon kwe in bar haikan na umrate kan hunu umra bannan nan mahunun hurmi kuna kan gine kan badam sari hay kurma barkacin sai halal hay kayon don hongun sai hari haji wakati makweto de haji nga wakati to ni man hunu ka kai kan abon onu fiza nun ka bara nci kan ba hurmi dan di nun kan ba kai nu fi diza kwe neno ya haji mene ka haji nga ote de be benini pirimuni yo baranga tilasi de ya dimi hinzo kuna guda fo ya bara kuri muri na bara tilasi ngano de boron kwe haji tikiteyo ama de ka haji te na umra nga bara umra no mbajina kate ka haji te awi mba umra na haji kuru marga kate choro kuna kuri muri yo bara no tilasi haikari ya raka senni audio hinkante o kuna nga ka dai gam katal no zal beri do hartoy koy ko baral dono ir kema hanfaninta ton to nur seno may kunar mal barkadam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam